مثل را را را فتح وفي صبر كثرة وفي صبر كثرة هذا أنا را را لا يركو لفتح في مثيل الأمر را را كلا كل shi kuma fi filin amri kiyaye fi filin amri fiyin filin amri fi kaccika abin da yasa aka ce harfa guda biyu aka cire ra'in daga ra'ani ra'a ka ita ce ra'a ra da hamza da kuma ya harfa ba ku ba da ce aka cire harfa fi hamza da ya aka cire ya ka barrawa fi kaccika a maimakon inda da an lura yayi tsara ba shi kuma daga waka waka in ka ce waka ka za su gwawo da farko da ya ka sai aka cire gwawo kai da farko fa'u kirma kenan aka cire ya kai la kirma ya ka bar hada su da giya da kafu aka ce shi kiyaye shi ne inda aka yi cewa وقيل عذاب الله وقيل واو واو الآخر لكن دليل إلينا مشكل العفو غير واو العفو لنفسه ميرتي كده في في في في في سياق ساعنا أقول لا وقيل تكيعي تكيعي شكما في ذا وفاء وفاء حرصة لو تصاب wawun da fa ya kuma fa to shi ma aka cire wawun kai fa kalin aka cire ya ya kalin ya ka bar aiki da ke na har da ke aiki ya ka bar shi ke da rubuci shi shi ne da kika kama kika a tsawon amma a irin waɗannan sai waɗanda suke zuwa da haruffa da ɗaya dole ne ka sa musu ha'ukar wani abu da ake tsaye ya fito ba zai yi wannan rawukan ka ce ra ka bai ka ba sai dai ka ce ra ra ka sa har suna kace ba zai yi wannan sakon cin su kadai ka bai ba sai dai ka sa har su ce ke ke sannan ba zai yi ba wutan nan ka bai ba sai dai ka sa ha ha ha ka ce ka ce ke ke me yasa abin da yasa idan ba wata in ba kai musu wata shiga ba ta gani cewa za su ne da kafin da fahu wanda yake cikin kurufin hijani harifin ba ta ra'u fahu kafin ba ko kuma fi'ili fi'ili ne ba za a gani in ba wata kawai ne na zama rubuta ra ra na rubuta fahu na zama rubuta fahu da yi wata shiga ta yaya za a gane ra'u da kafin da fahu na rubuta ko kuma ra da ra da fi da fi na rubuta ba za ka yi domin a bambance tsakanin su mai haɗu sarkin ya ce fi ne ra ba fi kiyaye fi shika madar haɗu sarkin kuma shi kuma wannan ba ɗaya ne da ke ya fito saboda haka wajibi ne a irin wannan fitai waɗanda aka cire musu harufa ciki aka bar tattaya da jona a tafi a shi amma idan ka kawo wani abu daban ko da ni ka jona shi kana ba ka ta yi a tafi saboda za a bambanta su da wancan harufa da kuma a ta karanta wakila kitin ya aka jona maka na dalili to saboda an jona maka na za mu gane cewa ba harafi ne dai daga cikin alifin babu sha'u ba fi'ili ne amma aka samu cikin wannan cikin da za mu gane harafi in ba a samu irin wannan da dole ne a jirin harafi saboda a tantance su da harufa haka wanda ba su da ma'ana الثلاثي من الأصناف الثلاثي من الأصناف نوعان كما الثلاثي daga sunaye nau'i biyu ne na farko ma la yuzaku minhu shay'un fi'li wanda ba a cire shi komai shi ke ne isa sifati a dukkan kafafuwansa a cikin dukkan kafafuwansa ni kuma shirki wa khamr wa sha'a wa ba ونحو ونحو ذلك فكتب ترك بيت مضى خمر فيها شعر كاش فهد kogi da maka musamman da ba zai yi wa shi wa waɗannan sunaye wani ayat da ke cikin tarihin su ba a duk ba ka ko duk yadda za ka siya ba na biyu ma shi ta kuni ko harfi isini wanda za su yi mishi harafi guda ɗaya jikiru damu wa yadun wa abun wa abu ka daina yawan tashi mamala دم ويد وأب وأب نعم إذا كتي دم هذا الدولة يوني إن كتي يد هذا كتي أب هذا يوني إن كتي أب هذا فاز ذاك to a waɗannan abubuwa guda biyu akwai harafi na uku din wanda shi ne damu kalma an cire na cire asalin damu shi ne damawo damawo asalin yadun ya jayo asalin akun abawo asalin abu kuma abawo ma'ana adamun adamun da abun da abun an cire wawo a ƙarshe wanda ne za su kemna sannan a yadda kuma an cire ya me yasa aka cire abin da yasa aka cire waɗannan haruka gaba ɗaya su rufe illa shi kuma harfin illa idan aka samu wata a kan sannan rufe za ka ga in ka ce da ha ya da kun ha ha ha da wahalar haɗa to shi ne aka ɗauko wasalin kaɗai sai aka kai wa harafi harafi sannan tsakiya shi ne aikin girma ke sai aka shirya wa yanzu harufa misali dama wuri sai ka ɗauki wasalin guda biyu sai ka ba wa a yi mutum sai ya zama can wawu sai ka shirya a ja ja yun sai ka ɗauki wata ne guda biyu na kan yawo ka ba wa can mutum ya zamo yadda sai ka cire yawo ne a fa sai ka ɗauki wata ne guda biyu na kan wawo kai wawo kai sai ka kai wa fa kai sai ka ce abu sai ka cire wawo kai sannan a ba wani shi ma ka ɗauki wata ne guda biyu na kan wawo ka kai wa fa sai ka cire wawo kai a nan bayan ka ɗauki wasu duka waɗannan harufa ka kai wa aikin kalma wa tsara su na tsakiya na wannan kalma sai ka ga wasu luka guda biyu ne iri daban-daban suka a ga misali da kace a kace da ba ku aga ni mutum da ba da lafiya da kace ko ne fata da a ku da ka dauki wata ruwa guda biyu ka kai masa dan shi ne harafi dai a bayan wata iri daban-daban guda biyu ka taba gani harafin da an ba shi kasa daban nan ba za ka taba gani an ba wa harafi daya wata iri daban-daban ba to da aka ga wata iri guda biyu sun sun yi jayi wata iri daya ya ta shi wata iri daya aka bar wata iri guda biyu ya zama ya zama ya gudu ya gudu kafin kafin in kana so ka gane su a cikin waɗannan sunaye ta yaya za ka gane a cikin da aka shirya min wawu ne ko kuma ya ta yaya za ka gane yadda za ka gane kamar yadda shi ta duniya ta duniya harafin da ya fito maka a ta duniya ɗin shi aka shi misali abu ta duniyar ta abawa abawa kaga wawu ta fito wawu a cikin aku ta nisa a kawa a kawa to wawu a cikin idan kama yadda ki ta duniya bai ba ta asalin ba kamar yadu kamar yadu ya daya to kamar yadda ki gani kaga ce yadu Allah a hannu dai ba sai na ce ya da Allah ya da har yi bukata ta da tafiya ba saboda ban gano asalin wannan harafin da aka cire wawu ce ko kuma ya fito to sai na mayar da shi ko ne sai na ce aiki aiki da ya fito bayan da ya yamma abu da aiki na ya ce ta fito ya aka cire a yadda mai gadi ya wuta su shirya yi to haka za ka dinga yi mu'amala ita da harafi an cire da isini an cire mata harafi harafin da aka cire su dole ne ya kasance ko wawun aka cire ko yawun aka cire in ka mai da shi ta duniya bai fito ba to ka mai da shi ta yi harafin da ya fito maka ko a ta duniya ko a ta yi to shi aka cire wannan shi ne nau'i na biyu daga cikin nau'o'in guda biyu na isini rasali na kudu الثلاثي هو أقل ما تكون فيه الأسماء والأفعال الثلاثي شيء مثل كرشين أجل رسولنا يجد في ذلك كفي سواء مع أن الثلاثي رأى سام فكري لهذا الصلاة ko fi'ili ne har ka guda biyu fi'ili ne har ka daya ko ko fi'ili ne har ka guda ɗaya ba a samu illa da kun fi sabbin ishe ku in ba su kira in ka ga isin mai harafi biyu to akwai kai harafi alfi in ka ga isini mai harafi biyu ko mai harafi daya to sauran da kowace cewa ba na in dai isini ne ko isini ne dole ne ya kasance suna da harkar bar in ka ga isini harkar bar ta uku ba sai ne ko ciwo ne ko sauran ciwo ko a cikin saboda a farko ciwo farko ya shiga shi in ka ga uku ne mai hara ciwo to shi kuma ɗaya hara ciwo na uku shi ne shi a cikin saboda wani in ba haka ba shi ne mafi karancin adadin harfa wanda izini ko ilimi ke kasancewa. Kulasa الثلاثي اسما كان او فعلا ثلاثي اتخذ الحكم في دينه ما كان أعرفه ثلاثة شيء أجدا هو دا حرف دا فكتب الشيء دا أخرى الثلاثي من الأفعال ثلاثة أنواع أتيه ثلاثي نوع أخرى نفرق ما لا ما لا يتذكر منه شيء فيه ثلاثي وتباعة قومي نجو ما يتذكر منه حرف فقط wanda ake shirin suka hada suka ya ce ran kawai na uku ma ji ta su bin muhabba wanda ake shirin shi har sau da biyu a sulasi ne min al-asmal du'a sulasi kuma in ismi ne nau'i guda biyu na farko ba za yi ta kudin bishai wanda ba a shirin shi komai na biyu ba yi ta kudin har fakat wanda ake shirin shi har sau da biyu a larabci da bukatun ismi wanda aka cire ni sharukan guda biyu ba sai sa yi zaman ko nau'i guda biyu na kudu a sulafiyu kuwa a kallu ma ta kulu bi da asma wa afa illa idza kuji fa dun shi sulafi shi ne mafi karancin a cikin sunaye da shi sai suke kasancewa sai dai idan aka cire wani abu da su ya zama ko ya haruka duk ya zama ko ya haruka guda daya a tambayi ما هو الثلاثي اتي خمسة اتي خمسة أمثلة من الفئة الثلاثي اتي بستة أمثلة من الاسم الثلاثي تكاون ثلاثي لا يرد الاسم الثلاثي تكاون ثلاثي لا شدة الاسم الثلاثي إلى كم ينقسم الثلاثي من الأفعال إذا كان القصر الثلاثي من الأسماء بك عن ثاني الأسماء درسي لك بدر شيء رسمي تقص كدو جو تقص كدو جو تقص درسي لك تقص أجل درس كان بسيطة كرنساوة كدو معنى أقسام أربعة يمكن درسي لك أقسام أربعة الدرس الثاني الرباعي رباعي الرباعي رباعي اسما كان او فعلا اسمه يكون شيء يا كثر شيء اسمه ويا كثر شيء اسمه ما كانت احرفه اربعه شيء وانتهت الكتابة الشيخ الى قبله مثل جعفر وخوف وقصه واسم شهرجة وصعقرة وحرجة شعفت هناك إلى مثل كنت كمشي كنت كنت كنت كي kuntus ba san kuntus ba kitabun nan ne kaya kaya zuciya duk da kuma kwato ويمكن دهرك أقر الشخصية المفكر والمسؤولين لو دهرك باليمين إلى التلاوة فأقر يا شاد بايا كشية بايا بايا ربا أرجم مكاوى مرابا من كتلك عدد الحروف نوعا الأولى جعفر كنفذ جدا ذات الحروف ذات الحروف ya tafi sun rubai kenan in ka kirga adadin haruffa na wadannan su ne ya araja ka fara arjama ko da ka so haruffa da ku ci kaga kowace kenan mun samu cikin rubai mun samu cikin rubai rakabi da biyu arruba ashiru min al-af'al du'a a cikin rubai ke shi na farko arruba ashiru mujarrad rubai wanda yake mujarrad ma'ana harkar sa guda kudin da ka gani duka wanda ka kashe babu wanda aka kare shi ake kira da sharrar wata tura ce mutilu da harata wa harjama na biyu arruba'iyyul mazi ruba'i wanda yake mazi mutilu ahsana wa qatala wa karbata in ka ce ahsana asalin sa hasuna ha sunna harkar da usule ya ta kare hamza sai da ruba'i in kace qatala asalin ka qatala harkar zauriya ta tare hajji bayan kafin da zama qatala in kace kharaja asalin ka kharaja ya ka tare harafi wa ta tsaye da rafi da ya zama ko biyu kharaja saboda duk inda kaga shadda harafi ne a wannan wannan ana kiran shi ruba'i mazi رقم أخو الرباعي من الأسماء النوعان رباعي أصلنا إلى الكتاب نترك الرباعي المجرد رباعي وليس المجرد معنى سورة سورة مجرد سورة مجرد وتقول الرباعي أن باقال هذا الكتاب مثل درس درس والإبرج والأفر درس شيء kokoton zaki shi kuma zikir sun tsaye ne da cikin sunayen zaki mun san zaki a larabci yana da suna ana cewa sama kai wanda yana ɗaya da cikin suna na da zikir ja'afar kuma da ya mun san da suna ne yanzu ka kirga adadin haruffa na waɗannan sunaye sun sun zikir zikir ja'afar to za ka ga haruffa guda kuskure akwai fa karatu a gaban su sosai saboda waɗannan sunaye da muke karantar nan gaba ɗaya suna da hoto ba ka ga waɗannan sunaye da furta su suru su dai ba na farko muka ce furku ba mu ce barkar ba muka ce barkar ta fata na furku ba zai muka ce barkar ba na biyu kuma muka ce zibiri ba mu ce zabarar ba ko zuburus ba na uku kuma muka ce jafa wanda zai nuna maka akwai wajen nuka akwai karatu a gaban ka wanda kowace titini ko sulati ko rubai za ka san wajeninsa sanin wajeninsa shi zai ba ka kuma shi ne kyau kuma shi ne kyau na wajen pronunciation na wajen iya kuma yanzu misali na rubuta ma kan su zato rubutun din da zai wata da ba ka taba ganin kan rubai za ka karanta za ka iya karanta wa jirfi za ka iya karanta wa barsan gama in ka san wazanin sa za ka ce ga wazanin sa da yake sai ka karanta shi dai shi kuskure kenan da shi yasa karatu ko larabci ba su farko sun gari ta bai zuwa ba kaman kaman kwararru a turanci ne idan idan su da gurbiya turanci ko kuma suna mana dariya saboda wasu karfafin ba ma kuru sun shi da turawa su ke kuru sun shi turanci na yi da sun shi ne ba to kamar haka ne in kana larabci a gaban wanda ya iya larabci sai kama dariya sai kama dariya to saboda haka kowace shi yana da zata wanda da ke wannan shi ne na farko da za mu shiga mu faɗaɗa muna tafiya a hankali za a ci har a san wasu muka da na biyu kuma yake a rubahi rubahi rubahi wanda yake da shi ne yake bukhari wa ahad da take fa kuka ce ba da za ka ga yake ne suna ne harkar ka guda guda kuɗi ne asalin daga daga sabbi sabbi sabbi kaga haruka guda guda nawa ke nan guda ya haruka guda da ya kasa ali aka ce kali a'a da kuma daga habbi habbi to sai aka sa abu da aka ce ahmad shi kuma taskur daga shukur sai aka tsara ta aka ce taskur kuma duk sunaye ne na larabawa akwai balarabin suna fata akwai da suna ahad akwai da suna tashkur rakami na hudu wani rubai shi rubai da muke karatu a kansa isman kana wa idan ibni ne ko fi'ili ne ya kasance ibni ko ya kasance fi'ili ne a wata yana da zuciya la taqul la la لا يخرج عن يا لا لا يخرج باكر بايا بايا تستا كما تستند ودن من الوجود dole ne ya kasance yana ɗaya daga cikin waɗannan wajen dukan kada ba zai iya fita a ɗaya ɗaya daga cikin ba sai dai ya nemi na kai a wajen da ya kudu a tasiri ba idan ba ya iya fita daga cikin waɗannan wajen dukan kula fa الرباعي اسما كان او قيلا رباعي يا كتن شيء إليه ويا كتن شيء إليه ما كان الأهل والأربعة شكل وجهة كتن شيء ركب النبي الرباعي من الأفعال الأخرى شر الرمزي رباعي كتن وكبيري أقل شر الكورة والذي هرب الناس ومزيد أقول مزيد وانجا ya zama rubai ne da sai ya zama wani harafi da gara masa. Al-rubai min al-asnani nau'an ma'aikata. Rubai a sunaye ma nau'i biyu ne shi na. Mujarrad akwai tura duka harufan nasu ne. Wa mujidu da kan kuma akwai mujidu wanda wasu ba na ta bada kayan haƙi. Haka ne da mutu walin rubai shi rubai اسما كان او قيلا لا تكن في حكمه او كان جلد وجهك لا يخرج عن الماء شير بارك وجهه كتابا فتوحنا فتوحنا حرفا فتوحنا وجهك التمرينات الرزق الرباعية وهدف أوزان نوعا بالرباعي من الأفعال الأسماء تأتي بأربعة أفعال طباعية وثلاثة أسماء طباعية التمرين لكن الآن تحديد ولكن يقول فيه ترى وجوده تسعة أربعة ثلاثة ذلك ترى أخير ثلاثون أقسام الأربعة ذلك يجب أقسام الأربعة أجر أجر الزاد على الخناطي شرف الأول وصول على الخناطي كنا على الخناطي فالذي نفرق على الخناطي شيء خناطي اسم كان أو أحد لا تتمثيل به بخوف الدين ما كانت أعرفه خاصة فيه وجه حتى تكون تكون بلادي والرسل تفرجا كما انت شيء تفرجا تفرجا انه والاشياء هذا الشيء ما كان ما كما حكم الاسلام ومثل تأثم والسماء كشف تفرجا تفرجا عرض الفترات هذا لا تتاجيا musulmi ne har sau guda biyar kuma su kenan to kuma ka karga harkar ka guda nawa ne sai ka ga harkar ka guda biyar ne musulmi ne har sau guda biyar kuma su kenan sai ka ce ka addama su kuma kikili ne ne har sau guda biyar saboda daga adina ne a inda har sau guda uku sai aka kara kawun a farko ta a ta a sai aka maimaita dajin wanda suka bayyana in ka ga da harafi biyu sai ka mutu a dama ta da aini da lamu su da kulili iti sama'a kuma daga jama'a jama'a harfa guda uku ya ka tara hamza a farko da ta bayan shi mutum sai ka mutu iti sama'a iti sama'a لكن من الجموع الخماسي من الأفعال خماسي لك في لا يكون cikin da ta gaji ilimi kuma sun yi majiki wasu haruka aka kara suka yi zaman kuma ba za ka samu ilimi mai haruka guda biyar duka mallakan sa ne ba za ka samu ni sun fi sama'a kan kace fi sama'a jama'a ne haruka guda uku aka kara hamsa da in kace in kafa'a in kafa'a فطأ الهرب لأخر أكمال عبد الدين إن كنت تكسر كافارا كافارا في أكمال شام في أكمال يدين كما إذا كنت تكسر و نحو ذلك كما تقول كما تقول فأني نقصد كما تقول من أسماء الأرباب كما تقول كما na farko al-kumasi ne musharra shi kumasi sun ji su ne akwai musharrari kura da na harfa guda kudu duka na babu kare shi da aka kama shi kudu safarkar kamar safarkar da muka ba da misali da shi daga baya wa kirfa'abu kirfa'abu ya mun gana ka dinga ganin wasu kalmomi kamar kamar mawuyarci kamar kudatanci ba larabci ba ka karanta sarrafa كرطاب بدها كما تقول كرطاب كرطاب قلوبها سيا قطعة قطعة خرقة قتل ثم كين عرب عرب تجري كرطاب قتل ثم شيخا سنة أولى عزيز سنة تقولون يعني ذات الحكومة تبكي ما لزيد كرطاب wani ba shi da ko da su da sulma ne mana ba da kofi mana karɓa abu su da sulma sun ma wata ba su da saban ma ya yi balle kuka da sannan kuma wadda wa jaba a cikin fassara a ciya ma shi ne a cikin kira mana ko kuwa suku da suka kuka in ka kirga harusar za ka ga harusar da biyar biyar saboda haka an samu cikin kenan kuma in harufa guda biyar waɗanda harufa guda biyar ba ba za ita shi mutum yin biyar sun gaba ɗaya na sa ba za ita na biyuwar kuma sinin mafi akuyar kuma sinin da yake mafi wanda ya zama kuma ne ta hanyar tara wasu harufa ba don tara wasu harufa ba guda biyu mutumin ma'umar والإسماء والإساء والتعاليم وأخشاء كذوبة نعماء نعماء كذا نعم نعم نون تأيد في يا تقال حادث تدوم على الشيء تقال أيد تدوم في الشيء فلما نقول لا تدوش إن كنت أسماء أسمي أيد جاسا تدوم يا تقال حادث تدوم إذا ما تو أبو تدوم idan ka ce isa kuma kusu ne kusu har da shi ne da nuni ya ka tara hamsa a farko aka tara al bayan shi sun zama sun isa in ka ce ta ali kuma aib ne aib ne harsa guda ya ka sa ta farko ya ka sa damu aka sa ya bayan damu sai zama ne harsa guda da ta ali in ka ce a kusa daga abu ne abu ne harkar sarki ya kasa hali su zuri a kashe. Kaga wani ya zama kuma ne ta hanyar neman wasu harfa a ƙara. Ba don wannan ba ba masu gani shi ta ji kan su alaƙi masu yin wuri. Na kuma raka ne ka kuma wani kuma wani kuma wanda ɗan wani kuma yi shi kuma in ismin kana a wakilan ya kasance ismi ne ko fi'ili ne a wazanin wato yana da wasu duka ma'asuratu wadanda suke da iyaka ma'ana an san adadi ta kuskuku wadannan duka suna kemanta shi wasu bai yi su suna cancance suna mai da shi ma'ana da waɗannan wujurrukan ne za ka gane su za ka tantance su daga sauran sunaye kulafa al-kumasi mutumin kan alƙirin kumasi ya kasance ismi ne ko ya kasance ismi ne ma kanan aka wasu kalfata wanda ya kasance harkar guda biyar الخماسي من الألفاظ لا يكون إلا مسجدا daga fili ne kumasi baya baya kasancewa sai dai mai shi rakamin uku ya ce al-kumasi min al-asma'i darban musharratun wa majidun a kisi ne kumasi nau'i biyu ne musharrati da majidi ma ba sura da kuma wanda ya zama kumasi a sanadiyar ƙara harfa na kudu wani kumasi hukumin kana a wakila shi kumasi kisi ne ko fili a wuzari yana da wasu nuka ma'asurat wanda aka biya ta ce da kuskuru wasu nukan suna kebanta shi da wannan muka ko mu karanta a ciki da ko mu karanta a ciki insha Allah at-tamina ar-rizq kumasi aw ar-rizq kumasiyya wa at-lisan wahid lahu kai da rizq kumasi ka kawo da rakau da shi قد يكون الخماسي من الأفعال مجردة مثل فعل خماسي لفعيل فعل وكسر في مجرد منه وهل هذه العبارة صحيحة وأن العبارة تذكر من دين كثيرا الخماسي من الأسماء لا يكون إلا مسجدا wannan daidai ne ko ba shi ne to za ka iya ba da kanka darasi na gaba da mu shi goma kudu goma kudu ma'ana ashira arba'a arba'a darasi na goma a cikin darasukan da suka karanta asam arba'a الدرس الرابع الذي أصدر الأقارب في الثلاثي والثلاثي رسم إذا فرق الثلاثي اسما كان وقيلا ثلاثي يا كفن شيء سنين ويا كفن شيء بعينه ما كان أحدثه ستة وانت أكثر مثل في الاجتماع والخلاف والتفرج وقت أربع في الاجتماع فشركة على المحمدات المتشكلة حتى للحرفة حرفة حكمي جمع جمع جيم جيم عين يا تكارا أن تفرقوك وحمزة تفرقوك يا تكارا تام باين فا يا تكارا أن وباين عين إذا سئل ما ما شكما انتلاع انتلاع تجسر في صنع صنع تجاهل صار كلام لكم قصد إن إلى لأك كان حتى تكون تفرقه لأك كان أدكم bayan ainihin ji ko ka ce bayan ta intina sai ya zamanto harfa guda uku ne haka kara kenan akwai harfa uku asali uku ya shiga sai ya zamanto ya zamanto guda haka yake ce wasabraja wasabraja daga kharaja kharaja ya ka tara hamza da sini da sa'in a farko harufa uku ne asali ya ka tara wasu harufa guda uku sai ya zama dole istabraja ya zama dole su dace واقشعر واقشعر هكذا اقشعر هكذا اقشعر شيء روى روى فاتح saboda tsoro saboda tsoro shi ne ake ce ifshar asalinsa daga kakara kakara ruba jinjar kakara kakara sai aka kara hamza a farko sai aka daidaita ra'asin na farko sai suka arba in bayyana cewa daidaita ra'asin yana nuna ko shadda yana nuna daidaita harafin فالشعر الحرف والجاب يا فتاة حرف أفرقه يا فتاة راء أكثير عندما أقول إيه شعر راء أقول أقول إيه أشهد أن جنة الكلمة فاستحرت فاستحرت منه شديد الذين يخشون ربهم أشهد أن رقب النبي الثلاثي من الأفعال لا يكون إلا مزيدا هذه الأسئلة التي لا يعكس وبين مثل استخرج واستحسن وأرنجم وأتوشب وأتوشب استخرج من بيان الله خرج ان اتقال حرف خطوه خطوه استحسن اقنا ان اتقال حرف خطوه خطوه اترجم كما ارجمني ارجم ya ka tara hamza a farko aka tara nunu bayan ya wuce ya zama to ai iran jama mun fassara cewa taruwan rakuma mace shi ne iran jama in ka ce har jama'atu ibnu rakuma sun taru in ka ce iran jama'atu ibnu rakuma sun taru mace na shi ne bambanci sai kyauta ba kuma daga asuba ne ana so asubar maka sai kyauta ba maka wuri ya yi ciyawa in ka ci aiki kyauta ba maka wuri ya cike da ciyawa mubarakin sai kyauta ba a nan kaga an kara hamza da farko sai aka kara wawu da shiru bayan ainihin ba ni ka ce a asuba shi ne shi ne ainihin shirna bayan ainihin sai aka kara wawu da shiru da farko kuma aka kara hamza sai zama to aikin shausha ba shi ta a hasiya ta duba za ta ga an sa musharratuha kharaja wa hasuna wa harjama wa atiba wannan su ne mujarrabin asali kafin a kara su su haka waɗanne na uku a sulatiyu min asma'i sulati daga sunaye kuma aidan har yanzu la ya kuru illa masjid shi ma baya kasancewa sai dai mutum in ka ga isimin da ka nemi wani harafi da aka kawo shi yusuf ibtida ibtida ibtida ibtida ibtida daga kadur ne kadur harafi harfar sama sai aka kara hamza a farko aka kara samun bayan bayan fa'ul fa'ul kalma sai aka fara fa'ali bayan ainihin kalma ya zama iktida wancan shi ma ma haka ne aka fara hamza kafin fa'ul aka fara fa'ul bayan fa'ul aka fara fa'ali bayan ainihin sai ya zama iktida inkifa kuma aka fara hamza kafin fa'ul sai aka fara ainihin bayan bayan bayan ainihin sai zama inkifa inkifa da zama ba in ka kalla za ka ga haruka wajen cikin uku daga ciki na asali uku daga ciki za'ida sai da zama to isi yi guda wani gudaci hukuman kana wakilan gudaci ya zama hukumi ne ko ya zama so digiri ne a wuzarin yana da yana da abin yana da abin ma'asurat waɗanda suke da iyaka aka yi hasarin su yi ƙorafi shi su da sun za a san shi jiha da waɗanda gudun duka kamar da za karanta abin da su sha ba kula الثلاثي الثلاثي اسما كان او الثلاثي يا زمو اسمين ويا زمو امرين ما كانت اهرته ستة وكا أرسل بسكة شيء دشة الثلاثي من الأفعال الثلاثي الثلاثي لا يكون إلا مجيدا باية سوى المجيد الثلاثي من الأسماء الثلاثي لتكون إما هل يكون لا يكون أيضا هل لا يكون إلا مجيدا باية سوى المجيد وللثلاثي في ثلاثي اسما كان أو فعلا ya kasance isuri ne ko fili ne a wuta yana da wasu luka ma'asurat wadanda suke iyaka zuwa za a san shi shi su da filin ya da waɗannan wajen luka a tambinar arrikin gudafi kiɗi gudafi kiɗi gudafi ne wani afa'ad da ashiya a da misali istakhraja wa hiya ghafara ana bana a suna shara ma'ana waɗannan bibai guda biyar kamar yadda su guda kowane da su a bisa misali da faraja a bisa misali da faraja sai ka ce ita fara ita ana ita bana ita sana ita shara shi ke nan kamar yadda su guda biyu ائت بالثلاثي من الأسماء غير ما تقدم تكاو اسمي ثلاثي بل وجه يكفاك أشتدر بل وجه يكفاك wannan duka muna bukatar haka ke ji ba a nan domin su ne zai tsafta a kara fasara sun ake farsa a nan ne muka gama fasari na hudu sai muka shiga fasari na biyar alfasaru a alfasaru da hawa fasari na biyar shi ne aksan da hamsa aksan da hamsa ittisal fi'li ittisal fi'li bi sama'i al-khamsa wannan aka sunta ne ya kamata ittisal ittisal sama'i al-khamsa fi'li ya rashi اتفاد السماء المخصص عدوان بجرين دا بجرين دا يربس بجرين دا يربس عدودا اتفاد السماء المخصص اللي يحدث بجرين دا يربس saboda na rubuta cikin sashi guda ɗaya ne saboda ana bukata. Bisa dole za su da samun ilimin mummunan gara. Darasi na goma sha ɗaya, ko sha ɗaya biyar ɗaya, wato darasi na goma sha ɗaya a Afghan Kamsa, darasi na farko daga a Afghan Kamsa. A darasi awwal darasi na farko, a cikin ma'ana دليل المتكلم يعبد فيه دليل المتكلم الذي مكان يعبد فيه أشمو لجدد إليه مجاجية وجرد مجاجية إن كانوا براشية نرد شابقا تزاوية متكلم مخاطب مخاطبة غائب غائبة ولكن عبد الله الأبطال يتصل دليل المتكلم بالفعل الماضي في مثالين دليل المتكلم جنى أبواب في الماضي على الثاني الثاني ضربت بالمفرد ضربت الآيات وتركنا لمن معه غيره توجه وجه كتابه sai ki tare da idan ko mutum ɗaya da ko mutum biyu ne ko da yawa kashe da rasu alimtu aqaltu sharibtu akaltu wannan duk ka sa da ne na kai kadai ne mai magana na kai kai a su kana so ya kasance kai da wani ne kuka yi sai ka sa na kashe tarafna akalna shirifna har zuwa kashe na sai ka kashe wani man ma'afu rayu da wanda wani da ya ke kare amma yana zuwa ga wanda ya ke kuma kuma ba kansa wanda ya kashe ya ji da ya kirka makansa kamar yadda yake yi a cikin Qur'ani a dalil Allah ta amsa akwai halakna halakna zoje halakna zoje halakna wanda suke ne da ya yi saboda ne ne saboda girman makarsa kama a cikin sassara suna suke fada mu muka gina aiki goma a makaranta ta mu muka gina kuma ci ta kai ne ya saboda girman makarsa yana zuwa رقم يتصل دليل المتكلم بالفيل المضارع دليل المتكلم هنا أبواب الفيل المضارع أيضا على في مثال يعني مثالين بجوز أضرب بالمفرد تمشي كعباد أضرب ونضرب لمن ما أبو بين الزوج ولد بيتك هذا أضرب أذهب أشرب أخذ الكل duk wannan hafsa yana nuna hana ne wato kai kadai da yin da ke kadai nuni kuma yana nuna na hannu su da yawa wanda shi ne a cikin bukari ke na uku أوزان في الماضي إذا اتصل به دليل متكلم متحرك نوعان وسنك نسيب الماضي wasu mutane cikin babu idan dalilin nan ne magana ya kasance dalilin nan ne magana ɗin wato su ta harfi wanda aka mata ba da hukun ba ne wata irin su fa'al su fa'al ta fa'al su ne nau'a da nau'i ne na farko ba na yi kusan su yi shi wanda duka ba a cikin komai wanda kun sadatar a wajen wannan yana da rikin nufin shawa na a wani kuma sun nuka ba za ta shiga komai ba na farko fa'altu wa fa'alna fa'altu fa'altu fa'alna ni tudu nasartu wa nasarna fatahatu wa fatahana darabtu wa darabna wannan wanda take ba shi da komai ba na biyu ma haka ba a cikin komai a ciki fa'intu wa fa'inna wanda ne kenan musulun fa'intu wa fa'inna wa hasibtu wa hasibna haka za ka yi kuma da shi fa'intu wa fa'inna fa'intu ba zan yi misali ne ka ce fara'a ba ko fara'a na ba ko ka ce asab ko hasab na ba zai yi ba sai dai ka ce fa'intu wa fa'inna hasibtu wa hasibna na uku fa'intu wa fa'inna ayyuku za ta bayi kasar za ta bayi gamma yusulu kabunki wa kabuna daga kabuna kabunki wa kabuna ba ɗaya kuma ma shi da zafi min wa ayyuku wanda za a cire mishi aiki saboda ku aika wannan kuma yana da sadatar a wajen shi ma yana da wata ne guda uku kuntu wa kunya kuntu wa kunya kar ku manta da darasin mu a cikin jami'in tafi mun ce a duk lokacin da a rubuni da aka cire aka cire wani harafi a bizatin za a cire a duk da ya yi mukabala ku saboda haka a nan ka duba wazanin aka ce kuntu wa kunna mawzuni shi ne kuntu wa kunna kuntu za ka ga an cire harafi da tsakiya ya aiki kuntu saboda kuntu din kaunun ne kaunun kaga kafin da wawu da lamu a nan kuma ba a ga wawu ba sai kafin da lamu ya ka juna masa gare aka ce kuntu kenan ainihin da kelma da a cire harafin da suke na ce in ka zo wata nasa dole ka ce kuntu kuntu wata nasa kuntu in ka ce kulla don ma'araf na tafiya wa wajen wanda ita ce aiki an ce to sai ka ce wanda duka kulla kulla saboda ka cire a wanda duk ba a cikin yi mukabala da da harafi na tafiya ka ce yau ya hukun da ke ita ce ainihin da ke rima sai ka zo ka ce ainihin da ke a cikin wadari ka ce tintu ka ce finna na uku falsu fanna falsu fanna shi ne misalin lantu lanna wanda shi yana koya maka fa yadda za ka yi kumushin kalmomi yanzu a kulla ɗin nan in ka ce kanna misali da wani yadda za ka kai a kuntu kace kantu wani da larabci kai to a cikin kace ba'at ko a cikin na kace ba'ana wani da larabci kai to haka nan ku ba ka ce yin ku ba su da yawanci masu larabci da siya ba su ce yin ku ba ga wannan kuskure dan ku ba su ne tsawa dan lalcin ba da za samu zuciya daga na da na na da na lalcin hakan za ka ce lallan mala sun samu zuciya wata duka falci da kuma hanna رقمي له أوزان المضارع إذا اتصل به الكريم المتكلم نوعان أيضا وظنك نكير مقصير المضارع إذا الجميل المتكلم يأتي شيء نوعي فيه هريم نفرق ما لا يتفق منه شيء wanda ba a cikin shi komai haƙudu wa naƙudu haƙudu da naƙudu zikuru an tsuru wa nan tsuru an tsuru wa nan tsuru ba za ka ba shi da komai ba harkar da guda uku da muke nema nuni da tattu da rab akwai shi haka misalin da ya kama da shi ba ma su da ku ba wanda ake cire mishi babu dinsa ma'ana harafin sa na farko wanda ake cire mishi harafin shi na farko kuwa nawa wanda kuma kala ne na farko akwai jikassin al'aini a ainihu a ainihu wata a ainihu wa na'idu da kuma na'idu mislu a ainihu wa na'idu in ka ce a ainihu ka ce wawo asalin sa aukidu ne aukidu sai ka ce wawo wawo din da ka ce a wajen ita ce ba saboda haka a wanda sun sai ka cire ba wuce sai ka ce a'i ka ce na'i haka ne idan ka ce a ci wa na'i a ci a ci wa'ada ina cika alkawari na ci wa'ada muna cika alkawari ka ce a ci to asalin sa'awuci ne da ka cire wawucin a wanda sun sai ka cire ka ce a'i nafi din ma ka ce na'i na'im in ka lura a nan a kara'a furuci ka ce a ci ka ce da fi da ka zo wajen ka ce a ilu ka ce na ilu shi wajen ni dama yana duba maka asali asali yake duba maka asalin a ci din a ciyo ne asalin na fi na ciyo ma'ana ya kusin da take karshen kalimar tana da damma mun bayyana a baya ya zamma ta zauna a kan ya saboda ta ana cirewa a fiyu sai aka cire zamma aka ce a fi na fiyu sai aka cire zamma aka ce na fi to a wannan kuma sai aka duba asalin kalimar aka ce a fi wazaninta a ilu nafi wazaninsa na ilu sai aka duba asalin a wajen na biyu shi ne a adu bi fatil ayi wa na adu shi ma bi fatil ayi misulu a za'u wa na za'u a fa'u na fa'u na fil mudari na waka'a da wada'a waka'a a mudari sai ka ce a fa'u na fa'u a fa'u na fa'u وضاء ذيك شيء آباء ذيك شيء آباء ذيك شيء ناساء هكذا كشيء هذا كاشي واوكي فإذا كاشي واوكي أولا ما في أكشي لقاء saboda babu ita ce take mukabala da wannan mukabala da babu din da aka ci ba a nan babu babu ke damma babu ke damma kwata kwata a larabci babu ke damma ma'ana باب أقول على رأسه فيه فيه المضارع ولا حتى دامت الضمير المتكلم يزو بذم العين في وزن باب على رأسه لا يزا بكذا أنكو أنكو كثرة كثرة فأكو ذم خلاصة نقول يتصل ضمير المتكلم بالفيل الماضي في مثالين ضمير المتكلم هنا أدوال الفيل الماضي الفيل الماضي المثالين الراديو للمفرد مفرد أو معقول غير حكم والنوال في التكاليف وننسى التكاليف رقم الذي يتصل ضمير المتكلم بالفيل المضارع أيضا في مثالين دليل المتكلم لنا حتواد فيه المضارع المثالين الذين أرد أوزان فيه الماضي إذا اتصل به دليل المتكلم المتحرك نوعان وتمثيل الماضي إذا دليل المتكلم لوصله بعد الدخول بيع التشيء نوعان تسجيل ألف ما لا ما لا ينزق منه شيء من بقى تقوم أسكي فما تنزق منه العين من ذاك من ذاك شيء عين مع عرف البشية رقم نقول أوزان المصارع إذا سفر به كثير متكلم الآن وزميلة المضارع إذا يحدث إذا من المتكلم يحدث شنو البداية ألف ما لا ينزق منه شيء wanda ba a ci da komai da gaske ba a ci komai da gaske ba ba su da kudin gurfa wanda ake cire ba mu da gaske wanda ake cire ba mu da gaske wadannan su ne nau'o'i guda biyu a tabbina kan misalin da tsirin ma bi ma da tsirin da وكم ينفصل كم وزنا بما لا تفصل به شيء وزن لوني لا أجد باء شيء بشكومي بين أحكام هذه الأفعال فبين حكمته حكما ولكن سيلي ومن أي كتن هي أو الإبنجي suke waɗannan sinai ɗin nan na farko a cikin na biyu na ka na uku sirku na kudu sarna sarna ko sirna na na na uku na uku mitu ko mutu mitu ko mitu a wanne bangare ciki daga cikin babban wazurruka wanda ake wannan duk za ka yi da kuma insha Allah subhanahu wa ta'ala rakami na goma sha biyu biyar biyu ma'ana darasi na goma sha biyu a samun hamsa darasi na biyu daga cikin a samun hamsa a darsu tsarin al-muqaba haɗuwar fikiri daga yin muqaba na farko ينقسم في الماضي إذا اتصل به دليل مخاطب متحرك إلى قسمين وقد المتحرك في الماضي ولا في الماضي إذا دليلي لا مخاطب هذا دليل مخاطب وإذا كتي مجانا لشينا أنا أتبرك كتي مجانا لشينا مخاطب yana kasuwa zuwa kashi biyu na farko ma na yi zaku yi goshin kun wanda ba a cike komai a sanadiyar haka da shi daga bin mukafa mislu darabta darabta ma darabta ka da ka darabta ma kun da ka ko biyu maza da ko mata da kare da zai zuwa nan gaba darabta ma kun da ka ku da yawa kaga ba shi komai ba daga daraba harufa guda uku da muke nema a kai ba ba su zafi rumbul ai wanda ake cire ai yusulu kunta wa fi'ata wa khafta ake kunta wa fi'ata wa khafta da farko da zamba da tun da kasara da uku da fata da wajen kunta wa kinta wa fatta da waɗannan wajen duka da da waɗannan wajen duka da farka wajen kafta uku. Ka ta yi ka duba ce a yi saboda ka kace kulsu daga kaunin kaunin wajen ta kaunin ne, daga kafin da wawu da damu, a nan kuma ba ka ga damu din ba, hatta kafin da damu aka cire wawu aka sai aka sa da ne. In ka ce fi aka daga bai'un ne, wajen ta shi ne bai'un. Kun bayyana dama komai abin da ake ɗaukowa. Bai'un kaga babu da ya da aiki ko to an da kace biya ta biya kaga da ba da aiki ina ya an ce sai ka sa da ji kace biya ta kafta kuma daga kawun ne kawun kun tsoro kawun da wawu da ba'u to shi kenan sai ka ce kafta ka cire wawu ka cire wawu wazani na farko kuntu wazanin sa kuntu كنت وتنسى انت انت وتنسى كنت خط وتنسى خط ومثل أريت أريت ما أريت بوزن أقلت أقلت ما أقلت إن كنت أريت مخاطب أريت أريت كاتي أيدي يعني سبب هذا أنت أرأيتني fara'aita da shi ne wasu larabawa suke shiri aiki kai a lokacin da aka samu da dalilin da aka yi da wannan larabcin ne ki za iya karanta a raita na Qur'an gaba daya kamar da Imam Shafi ke cewa a raita istifal da aina rasul wa annatin sahin wa kan musu jala kitai a cikin da a ra'aita ya zo a ra'aita ya zo yana shirya aiki ma'ana aiki na ya ce a raitan lafi nukan tsibu jiki a raita a raita da a tsotake kun a ra'aitu kun a raitu kamar yadda a nan suka kawo a raita araitu ma araitu don larabci ne suna shirya aikin akwai laraban da ba sa shiryawa a ra'aitu a ra'aita a ra'aitu ma ba sa shiryawa to a nan shiryawar jahilci ne ba wajibi ba ne wannan kalma din yana ɗaya daga cikin kalmomin da idan ba ka yi tattarsa ba ba za ka iya tattari ku ba a cikin na uku mun ware shi ba musamman wanda shi zai karantar da tafsirikin wannan kalma din ra'a mujarradinsa ara ara kuma majidinsa ara da cikinsa shiriki ne da waye haɗe a ɗaya yawa yana da tafi kagan kace a raita asalinsa a ra'aita a ra'aita sai ka cire ayin da kalma ka hamzan ka cire sai ka bar lamun kalma da kuma ba'u kalma shi yasa wanda yake zama ko a falka a falka kaga a wajen ba a faci ayin ba ayin din sai ayin din hamzan da aka cire ita ce ayin din to sai aka cire hamzan a wajen kuma sai aka cire ayin haka ce a falka a falka ba a falka ainihin aka ce a ra'aita a ra'aiti ma a ra'aiti ya ka ce a raita a raiti ma a a raiti kowanne daga cikin su an ce aiki ne rasali na biyu ya ce yankafin filin mudari filin mudari yana kasuwa idan ta saka shi da dalilin muhabar in dalilin muhabar ya haɗu da shi a talatar a tsari zuwa kai na farko ba na yin zaɓuri ne shi ne wanda ba a cike komai daga shi ba a cike komai daga shi mutum taftahu tafta hannu tafta huna mukafa kana buɗewa kai kaɗai kuna buɗewa ko ku kuna buɗewa ku da yawa ana magana da wanda yana nan ba na biyu ma su zaɓuri ba wanda ake cire da shi ba ma'ana harafin farko mutum tafi وتعيد وتثق بوزن حسيب إن كثير تثيب أدم تثيب تعيد تثق وزن تثيب أنت أطاء الكلمة أدم تثوحي توحيد توحيد يصبر بدا وعد وصف وعد بدا بدا بدا بدا وفاء وعد وصف لأن أشهر الوصف لوزن تسليم وتقاء الكلمة على المفرقة في أكثر نقص ما توزق منه العين وانت أكي فيه بالعين معنى على تلك النفسية على تلك النفسية أكي فيه وذكر ترى تريان ترون أصلا ترى ترعى أصلا تريان ترعيان asalin rauna tar auna asalin sa to sai aka ce ayin da kalma hamza din shi aka ce shi sa aka ce wazni tafalu tafa'anu tafauna sai aka cire a wazanin abin da aka cire shi a cikin kalma da ke hamza ita ce harafi na tsakiya a kalmar to sai aka cire harafi na tsakiya a wazanin ita shi ne ayin kenan wazanin tara da kyatarinta tarai ne tafari wazanin tarayani tafa'ani wazanin tarauna tafauna tafauna in ka duba tafari tafari an ci ne ai tafa'ani abin nan tarayani tarayani an ci ne an ci ne da tafauna kuma an cire aikin da da mutum gaba daya ku cire misali da biyu da biyu misali cire karaya kuma a wata duka ku cire ne muna magana a kan cire ayyuka da muka manta muka tsawon da ba cire ayyuka in ma'ana tara da rauna tara da rauna ترى أن تلي مش عين وذا تتفل ترون أن تلي مش عين دلام تبعنا وذا نسى وذا نسى تفونا تفونا هذا نسى تفعلونا لي تفعلونا ترعيونا يا تلي عين دلام تبعنا أكبر أعطاء الكلمة رقم نقص ينقسم فيه الامر فيه الامر ينا كسوى بعد خطابة فاردة تدير المخاطب ستة أقسام سوى كشكلة مثلا ما تقريب فيه الامر يا تكون لا تسوى كشكلة لا تسوى كشكلة na farko ma na cuta ku nuru shehu wanda ba a ci da komai a cikin da aka kai za ka ce ukuruj wa kuruja wa kuruju ba ka ci da kowace harafi ba na biyu ma cuta ku nuru kulfa wanda ake wanda ake ci da shi ba mislu ai wa fa wa mislu khud wa kul wa bur wani kace daga wa'ad wa'ad kaga ku wa'uka أكيد الأمر سيأتي شيء وأنه واو واو تتشي فاء كلمة إن كتشي فاء كذا وفاء وفاء أكيد الأمر سيأتي شيء فاء سيأتي شيء واو تتشي فاء كلمة إن كتشي قل دقا أكذا إن كتشي قل دقا أكذا إن كتشي مو دقا أمر هذا أول أن تي حمدا حمدا كل إتشي فاء كلمة haka ce kun kun zur hasali a kaza a kaza a harani ya ka ce kun kun zur na uku ma sun ga su min guda wanda a cikin an da ake ce ya da kai ma'ana harafi na ƙarshe yusulu irni warbu in ka ci irni warbu sai ka ga an ce ya da ra'u da an ce ya zawo dalilin warbu an cire an cire yawo saboda garban ne masarinsa shi ne rajo in ka ce uku kuma uku nan ma an cire an cire an cire lamu kilma saboda ga da'a ya dubu ne wawo a cikin don haka ka ce wasu ma in ka ce ishka nan ma an cire wa an cire yawo daga khashya ne khashya khashya kawo da shirin da yawo sai aka cire yawo ta ce waksha dan ma an cire itsuri an cire yawo shi ma aka cire wasu nan ma an cire aka ci itsuri daga tsawa ya zuri na nadewa ta ce tsawar tsawar tsaura ya daɗe kufa tsawa itsuri na ɗai itsuri na ɗai itsuri ku na ɗai itsuri ku na ɗai ma'ana a waɗannan misalai in ka duba za ka ga an ce la kalma wato arabin sa na ƙarshe kowace kalma na hudu ma su za ku nuna kul'ayin wanda ake ce ayin ma'ana arabi na tsakiya a cikin nan za su yi ni su da koli wasiya wasi in ka ce kol an cire ayin da kalma saboda daga kaurin ne daga kaurin ne in ka ce biya an ci ainihin kirma ya daga baikon ya ka ci ya in ka ce fi in ka ce in ka ce fi a fi wannan ku shine baya kawo kalma ya kawo kafa kawo kalma a cikin yana yana dauki da jini a nau'i da jini wanda aka cire a ba'ul shirka ba wannan nau'i ba. Nau'i na biyar ma su da kumin gulfa wanda aka cire mishi fa'u. Wanda kuma da damu gaba daya a ruwa su ce. Ni tulu fi ku fi ku fi ku shi ne shi da ɗazu ga karanta shi. Hagan kace fi harafe an cire wawu da yawu. in ka ce ki har sai an ce wawun da wawun da ya kamar yadda da su muka ce a irin wannan idan ba hada da kowace dalili ba dole ne a sa harsa shi sa muka ce ke ke muka sa harsa amma da muka sa wawun dalili ko sai muka shirya harsa muka ce ce muka sa harsa da muka sa wawu wawu dalili sai muka sa ku muka shiri a usarsu na kaga in ka duba a nan an shirya fa'u da lam ana harafi na farko da harafi na karshe aka shirya a wannan shi da aka ce na shida ba su da kunuku da ainihin wanda wanda ake shirya a cikin ainihin da da ma'ana harafinsa na tsakiya da na ƙarshe ake cewa nufin ra kamar idan ka ce ra shi ma ra'u ne ya mutu daga ra'a ra'a ga ra'u ga hamza ga ya to sai aka cire hamza din ita ce ainihin kalma sai aka cire ya ita ce la kalma sai aka bar fa'u kalma din to kaga an ce ainihin da da ku haka waɗannan nau'o'i guda shida da su da to ta yaya ku ta iya ilmi sarku ba za ta kirkiri ta yaya wataƙila ma za ka ga wata kalma ce haka a rubuce a littafi sai ka ɗauka ba ka san ma'anarsa ba ka je kana ta nema kuma kalmar da ta sani ne ta sirifi ne ta ce kai aka mai da shi ba ka kai shi kaga wani ya gani a rubuta a rubuce a rubuta ra'a rubuta ga'ara shi ta wani kuma ke kalma shi idan yana ta tambaye tambaye saboda nake biyar farko inda ya san zai iya cewa a ainihin kalima da damun kalima aka shirya aka farfa wa kalima shi ilil amri ne kawai da shi ta fa'idan farkudin duk yadda kalma ta shiga dungu za ta iya za ta iya gane ba ya sa wani ɗalibi ya zo ya tambaye ni ya ce a cikin sura a sura turfama Allah yana yawan cewa fahad bin mutakir fahad bin mutakir ya ce ne ne mutakir sai ta cewa wata kalma ce da san sabuwa bai san ta sai da shi ai kalma ce wacce ta iya a kasanta illa iyaka ba ka da ilimin sarku ya kawai sai na ce ka san ma'ana na zakara ya zukuru ya zukuruna ka san ike ya kan nufin ne ne shi tunawa zakara ya tuna ko an bato tunawa na kusa wannan zai shi ilimi na zuzuru sun sarku ne ya shi sai aka fadda zawo kalmar da ta sani ya kasance ba ka san ta ba ka asalin ta zakara na tunawa sai aka aka kara mata hamza da sha'u ala wazni ifta'ala sai zaman to in zakara zakara zabari ba sai zaman to in zakara a ka'ida na sarku zallin da ta'u da ifta'ala in suka haɗu to za ka mayar da za ka mayar da ta'un din dangi ya zama ne ya zama to in zakara in zakara in ya zama to in zakara dole kai ɗaya yi zallun din ka fara mayar da shi zallun ko zallun din ka mayar da shi zallun mana zallun ne da zallun suka haɗu kamar yadda ɗayan su zuwa ɗaya ba da su ka kashi ya faɗa in kamar yadda dallin zuwa dallin sai ka ce izzakara kaga har yanzu ilin ya fito fili ba izzakara in kamar yadda dallin sun dallin sai ka ce izzakara izzakara shi ne wanda ya zo wajjakara ba da ummati ana ummati ta wajjakara to idan ka gina ismul fa'il daga wannan idda karfin shi ne zai baka hujjati hujjati kaga to cikin da kalma take da kai ne ilmi san da ta fayyace shi ta fito ne ta kai ga ma'anar ta ba za ka je kana tuje dujen dictionary ko tambaye tambaye ba wata kalma ma ta san ta yake ta kana tuje dictionary wani lokaci kuma a rashin san ilmi farko sai ka ga kalmar da ka sani ka je kana tuje dictionary kuma ba za ka taɓa samun ka ba su cikari saboda ba inda za ka same shi za ka duba misali idan ni na duba kalma ittaqara ban san ma'anarta ba in na tayi zan je duba dictionary kaga ittaqara kalmar da hamza ya fara ba sai je duba harfin alif ko kana samun ko kuma na ce harfin alif din za'ida ne na cire shi sai je duba takara wannan da kwatsun da ra'a ba zan samu kalmar ba ko in samu kalmar amma ba ma'anar da nake nema a nan wajen kai to saboda haka mu'amala da dictionary ma'aji hawami na larabci ma baya ya kai ga shi na kwarai wannan shi ne kashi na kashi na karshe na shi da ke hana rakami na kuku kuma yake kasuratul ma'asufu bil ma'asukira في تكليفات الإطاعة في حدث أقلنا واجبي أقلنا جائز حدثي إن يزمن واجبي to duk lokacin da ya zo da wannan misali ko da ce wannan abin da aka ce amma ya zama to jahili sababin sa in ya kushe ko za ga da wannan harshe in sababin ce wanda ya kushe ya zama ba sai a dawo da wannan harshe إذا زاد سبب الحدث إذا سبب الشيء والشيء مثل قولي وجيئي وكياء ويلي نعم ويلي بالتالي أثير الأمر المخاطب فكاش قلبة قلبة كشري واو to a muqataba fa sababin cirewa mutum da gushi sai ka dawo da wannan wawo kace kuli ki fada ki fada أكيد الأمر مخاطب كاشين بيع بيع كاشين يعيش الجنة وإن كذو مخاطبة بيعي بيعي sai ka dawo da ayi saboda sababin shi ne wani ya gushi haka ki ki ka ce ka ce ya ya mutum da ba gaba ɗaya ba to sai ka ce ya ku biyu ku kiyaye sai ka dawo da ya mutum da kashi na saboda sababin su ya gushi haka irni ka yi jifa irni ka yi jifa ka fi na kalma a ilmu dari yarni sababin shirewar ya gushi ke ka dawo da wannan ya kalla da wannan sosai wannan kuma darasi ne da zaman kansa insha Allah za a karanta a cikin na uku cikin na uku a nan ne ila da yake me yasa ake shiri harafi yaushe za a dawo da kuma wannan harafin kulaka ينقسم الماضي إذا اتصل به دليل المخاطب المتحرك إلى قسمين هو المتحرك إلى قسمين في الماضي إذا يحدث دليل المخاطب من الوسط بما تكون به يلا كسوات وكشف ألف ما لا ينقسم من شيء وانت بقى تقوم يأتي ba ba su zo su bi da ai don da ake cire su shi ai lafazi na biyu yankasim al-mudari ma al-muqatab salata ta'sa mudari ni abu da dalil al-muqatab yana kasuwa zuwa kashi uku ne zuwa kashi uku ai ma da ma da yuku zafi shi mai da tsawo ya wanda ba a cire mishi komai ba ba su ga kumin ba wanda ake cire ba shi za su ga kumin da ai wanda ake cire mishi ai رقم نقص ينقسم فيه الامر اذا اتصل به دليل المخاطب الى سته اقسام فيه الامر اذا ياتى دليل المخاطب ياتى دليل المخاطب yana kasuwa zuwa kashi shida na farko ba da yin zafirin kushe na biyu ba ba su zafirin kufa na uku ba su zafirin kula na uku ma su zafirin ku'ai na biyar ba su zafirin kufa wadda na shida ba su zafirin ku'ai da wadda na yadda iskarar su gaba ɗaya sun karanta da baya. Rakami na kudu قد يرد المحسوس مما ذكر في تجربات أخرى المحظوظ أدين لم يأك شيء لكن أدوه كان أخبتاتنا أكا يجب يرتشي أشكين وسط تسريب جبل أشكين وسط تسريب جبل التبرينات في في قسم الشيء الماضي مع دليل المتكلم واذكر له ثلاثة أمثلة yake ka kawo kashi guda biyu na cikin mawaɗi a lokacin da ya haɗu da dalilin mutakaddin sannan ka ambata masa misalai guda uku ila kan yanqasim al-amru da adamil al-mukhata kashi na wani da aka mace kasuwa tare da dalilin mukhata wal ma'atuhu min ma yaji wanda abu aka cire fa'u ce ko ainihin ce ko damu ce a waɗannan misalai masu zuwa را ميم قولي را ميم عين عين أسكو ميم wannan zai zai wannan kuma wannan kuma mir jera wanne harafi aka cire fa'un fa'un kalimar nan fa'un kalimar aka cire ko kuma ai kalima ko kuma da kalima aka cire za su tsaya na farko a wannan halaka من درس نظام شعبي أقصاد حمزة الدرس الثالث المخاطبة الدرس التكليفي إلى دليل المخاطبة دليل المخاطبة دليل دليل تعيش مكانة تتكلم كما كما نكتبها نفرق بدليل المخاطبة مع الفعل الماضي والمضارع بالعدل وعدمه حكم جميع الخاطر يكون جميع من المخاطرات أما بعد أجل مجانا الإنساء ذلك الشيء الماضي والمجال الحدث والشيء شيء والأب وعدم ولد شيء والأب حكم جميع المخاطر جانا بالسلس من الجميل الخاطر الرباية أنت أتشري أبدا الخاطر أن الله خاطب دعشي أبدا أكبر مع أبدا الخاطر وأكبر الخاطبة جاء بيت تقول ذاتك تقول ذاتك ضربت ضربتها ضربتنا ولد المثالين ضربت عندك درستها منذ مات عندك درستنا منذ يوى مات عندك كنت كنت كنت ما كنت مات كنت كنتنا منذ يوى مات كنت يجا درست درستنا درستنا فأتي الكومي بقى التسجيل إذا رجعت ضربت ضربت ما ضربت من وضع يكون ما يبقى أنا أكفي كنت كنت ما كنتنا أكفي عيد الكلمة أرد الكتية وكما أكفي كنت كنت ما كنت أخطاتي أكفي عيد الكلمة أردت أردت ما أردتنا أكفي ثم أكد وأكد عين الكلمة عودة من ذلك أكد أريد أريدما أريد لأن ما في أكد في دليل المخاطبة معنى أريد الكلمة أريد ما تجين ما تقولين أريدن اللي هو ما تقولين ميلا ويقولين ترى تبتعين تبتعين تبتعنا تعودين تسجين تسجين أبطال جدا تشبين أقول الباء في كومة تبليغ المخاط تبليغ المخاطب تبتغوا تبتهان تبتغون وأمامكم تبليغ المخاطب لما باء في كومة تبتهين إلى كل tattaha suna kucewa kuku tattaha da suna kucewa kucewa ba shi da komai ba a nan a nan haka za ka ce ta ina ina alkawar da ina ina cikawa da su cika ina cikantawa haka shi ne samun kirma haka shi ne samun kirma kamar yadda a san ma ga ido ga ido تعيد تعيدان يأتون أتدوا أتشرفا الكلمة haka za ku ci ba ku ci da ranar ma haka za ku ci ba ku da shina da shina da shina رقم النجوم ينفصل فيه الأمر مع دليل المخاطبة خمسة أقسام فيه الأمر كان دليل المخاطبة yana tafiya zuwa kusurciyar hali na farko ma la yi da kudin da shi shi da amurci da dalilin mukafa ba wanda ba a cikin komai kare misali kusurci kusurja kusurja kusurci kusurja kusurja ba ce kowane harafi daga cikin harufa guda uku na asalin kalimar ba ba ta biyu ma cikin zakurin kufa'u wanda za a shige ni kufa'u ma'ana harafi na farko ni kudu a yi da shida wa da an yi ya ake wa bikin kudi ki karfa ko kirki ko kudi ciki ko kudi ki ba da abinci kowane da shi wadannan kwalai الكل فرق كلمة معنى هذا الفرق سبب العيسين تدوأت من ألف الجو دعي تتوقع تزين كما تتأخذ تزين تتأكل تزين كما تتأمر هو هذا الفرق فرق فرق فيه فرق كلمة التكليم كشف نفسك ما تذكر به بالله wanda ake cire mishi da ba da harafin da ta karshe cikin mutum ne wata yin da wata ainihi wata shayi wata wani wata misalai ita ce ne asalin da kalma ya sun da ita ce da kalma a cire ka sai aka kawo ya fata ba a kasa a wajen misali تعبد من الرجل كشف الرجل وأخيرا أخيري والأخيرا ورعكس أو المسيس والشتنى نموة المخاطبة في أكثر يا مسيح وشدتي لا في المعارف الحسنة والمسيحة في أكثر يا مخاطبة أكثر في أكثر أكثر ilimi kifa kifa wadda kifa ku da yawa kifa ku da yawa wadda aini ku kira wakce ki ji tsoro wadda wuri ki nade a wata mun misalai gaba daya ya mu kalima da wannan jami'in da take jinsu ba ita ce da mu kalima ba ma'ana ba ita ce harafi na ƙarshe na wannan kalmar ba harafi na ƙarshe na wannan kalmar an ce a irni irnina aka ce irni irnina a irni an riga ya an ce na kalma ya kai sai aka kawo ya fasara ya fasara sai aka zo aka sa ya fasara a wajen ya fasara a wajen a irin na nan ma aka cire shi ya kada da kalma ya mutu aka cire shi irin na aka cire saboda asalinsa irin na irin na ya mutu ya zuke suka ɗaya mai kasara ɗaya mai kasara irin na ya ka ɗauki kasarar da yake ya mutu ya ka ba wa ni sai aka cire aka cire da yawo za ka cire da yin nuna jirgi a yake na asalin yawo sun da aka cire da su lamu kai hudu aiki kuma a nan wawu aka cire asalin sa hudu hudu uwina ne wawu hudu uwina da wajen kun turina kun turina da wajen kun turina hudu udu udu unsuri unsuri unsuri da yi da ya ce unsuri أنا أكفي قوت عيني قوت عيني في أكفي أصل لا تكفي مشي واو عند آية أكفي لا تكفي أنا هذا جذب لعين فأكفي لعين وزن لا كلمة أكفي لا كلمة واو أكفي أكفي لا تكفي قوت عيني قوت عيني هذا ليس يقول فيقول ويلا يقول واو بشكل لا مستقيم جاء حتى أكبر ياو ياو خاطرة لكن وقت شيء كما دقا خشية دقا خشية خشية وفي أكثر ياو يكشي ياو كلمة ياو كلمة يكثر ياو خاطرة أكثر وقت شيء يدوره in ka ce cikin wai nan ba haka asalin na su kalima na bawa yadda wani ke aka ce aka kaya wasu kaba da aka a tabbaci a lokaci da ya fi ya fi wasu take da kalima haka ya fi Thank you. وإذن يأخذ استخدام الكلمة أصل كلمة إذا سعدت لا أتعبت يا وتشوف تتكي آلامة وفي أكل أصل أبر آلامة لا إذا تتمى ضمن لا تتمى شيء وين العلامة لا تتمى والعلامة لا تتمى العلامة لا أكل saboda shi a dama ba su za su da abin da za su gani shi haka an ci kinki da a cire asalin harafin kalmar a kan a cire a nan saboda haka don ka ce ilimi ne ba asalin sa ilimi ne ilimi ne ilimi ne ka ce ka ɗauki wata ya ta farko sai ka ce wani a duk lokacin da kuma aka cire wa harafi wata bi da wata harafi ba su da amfani a ciki maimakon ka ce irin biyu da kada wata bi ya mutum kasara ta kaiwa biyu da kai ni mutum da kasance da a kana da za ta wata bi kasara kasara ce ce suka haɗu kasara ce kuma wato tambayi ba ta haɗuwa a tsakiyar shari'a kamar inda ta gani daidai jima a ciki saboda aka fi aka fito da yau ita kuma yawon da aka ɗauko wata don da aka kai wa milin ɗan sai aka ce da ta sai irin yanzu sai zama so irin yanzu sai dan yawon ɗin da aka ce ita ce labar da kai kuma a hausa saboda haka na ka suna yanzu ne wajeni na irin yanzu cewa za ta yi التحقيق أي هذا كانت عن الصاء بعين النجم فقسام لام بعين إلا فقسام لام أوزن باء صاء عين لام باتون وزن باء لكن كيف أي أحسي لك بدا بتبني لام كما دفع كيف آدم باء وإسكي باء كيف أي كاتي لام في الأوزن من ينامنا a kalmar ilimi kuma an cire harafi da kashe haka nan da ta ce tudu'ai nan ba tudu'ai wanda nan da shi ma ufai ufai nan ma an cire ta kalma saboda haka a matsayin mari a kashe a cire ku bukatu da shi ne da haka ba shi ma ishe haka nan kira ne kowace da take an ce za mu kalma ma'ana harafi da take sai aka bar alama da to shi alama ya ya kafa ya kafa alama ce wanda take ba bari sama take ni kace kirli ya mutu ni ka tara ya gaban kirli sama take kamar yadda ni kace kirli ya mutu ke ba bari ni kace kirli ne sama shi kake ba su ce kamar wani na ga kenan a wata sun misalai an cire na shirima a cikin al'amari na kudu shi ne ma su zafi min kulfa da dam wanda ake cire fa'u da dam a yake da shi wa shi ita ce shi shi a nan ta cire babu kalima ta cire kuma babu kalima saboda daga waka shi da amri in na umarnin na mutum